radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na koma noma bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen dukkanin abin da muke dauke da su amma kafin a aje abin da na ambata din baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi goma sha tara ga watan Yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 20 ga watan Zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan Yuni na shekara ta 1961 aka kawo ƙarshen yarjejeniyar da ke tsakanin kuwait da ingila wadda aka rataba hannu a kanta a cikin shekara ta 1899 akan cewa ingila za ta kula da ƙasar kuwait kuma za ta ba ta kariya daga barazanar dolar usmaniya wadda take mame da kasashen yankin wanda kuma daga lokacin mulkin mallakar ingila ya fara a hukumance a kan ƙasar kuwait yarjejeniyar da ta kunshi cewa ingila za ta kula da kuwait yadda ta kuma za ta amfana da arzikin da kasar take da wani kuma hakan ne ya bai wa ingila damar yin watanda da ɗimbin arziki da allah ya huwace wa kasar kuwait da ƙarshe dai wanda ya ce jiniya ta zo ƙarshe a cikin shekara ta 1961 daga lokacin kuma kasar kuwait ta zama ƙasa mai cikakken 'yancin kanta kasar kuwait dai ba ta da wani tarihi mai tsawo domin kuwa a cikin karni na goma sha takwas ne dangin adisa ba su kafa a kasar mai faɗin ƙasar kilomita murabba'i 18,000 wadda take gabar tekun fasha kuma tana iyaka da ƙasashen iraki da saudiya masu ware ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau habari bomidian mataimakin shugaban ƙasar algeria kuma ministan tsaron ƙasar na lokacin ya yi wa shugaban ƙasar ahmad bin bela juyin mulki wanda ba zubar da jini ba a lokacin juyin juhalin algeria hubari ya jagoranci dakarun sa kai masu yaƙi da ƙasar faransa bayan nasarar juyin juhalin ahmad bin bela ya zama shugaban ƙasar algeria yayin da hubari ya zama mataimakinsa kuma ministan tsaro bayan wani lokaci da samun saɓani a tsakaninsu da ƙarshe da hubari ya yi wa ahmad bin bela juyin mulki wanda ba zubar da jini ba kuma ya ɗare a kan shugabancin ƙasar ta algeria inda ya yi shugabanci na tsawon shekaru goma sha uku sannan kuma ya kasance daga cikin masu tsananin ƙiyayya da 'yan mulkin mallaka kuma da kuma ya kasance mai tsananin ƙiyayya da isra'ila hakanan kuma yana daga cikin waɗanda suka jagoranci kafa ƙungiyar ƙasashen 'yan baronmu domin taka wa turawa birki akan shigar shagula da suke yi a cikin harkokin ƙasashen duniya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 toma da yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu jikadan kasar rasha a kasar amurka ya bayyana cewa akwai yiwuwar barkewar yaki tsakanin rasha da amurka najeriya kuwa 'yan kungiyar ISOP sun kashe mutum goma sha shida da sace wasu 'yan agaji uku a cikin jihar borno a kasar iraki kuwa majalisar dokokin kasar ta buƙaci a gabatar mata da sakamakon bincike akan kisan Qasim suleimani to yanzu ga labaran da ke da ke jakadan kasar rasha a birnin washington na amurka antonoli antonov ya bayyana cewa mika makamai ga kasar ukraine wata hanya ce ta yin fito na fito tsakanin rasha da amurka a wata makala wadda jaridar newsweek ta buga jakadan ya kara cewa a bayyane yake cewa amurka ba su son su yi aiki a cikin hangen nesa da kuma duba halin da ake ciki a yanzu mahukuntan kasashen yammacin turai waɗanda suke hankoron ganin cewa sun yi galaba a kan rasha wannan hankoro nasu yana tattare da haɗarin gaske domin ko wannan ita ce hanyar da za ta kai ga yin fito na fito da kuma yin aron gama ta soji a tsakanin manyan kasashe biyu mafi girma da karfin nukiliya a duniya wato rasha da amurka lamarin da ba zai yi wa duniya daɗi ba jakadan ya jaddada cewa shirin amurka na murkushe rasha da takunkumi ba shi da amfani kuma ba zai nasara ba jakadan rasha ya ƙara cewa ko shakka babu sun takunkumi wanda ba a yi tunani a kansa ba to zai dagula tattalin arzikin kasar ta amurka kamar yadda yake faruwa a yanzu jakadar na rasha ya jaddada cewa yankunan amurka ko kaɗan ba zai shafi kudurin sojin rasha na ci gaba da gudanar da ayyukansu na soji domin kare al'ummar donbass a cikin ƙasar ukraine ba domin kuwa lamari ne wanda rashin ke aiwatar da shi bisa tsari majalisar dokokin ƙasar iraki ta buƙaci a gabatar mata da sakamakon bincike na kisan da aka yi wa kasim suleimani da abu mahdi almuhandas a cikin kasar ta iraki kamfan dalancin labaran sportnet ya nakalto ahmad almusawi mamba a kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasar iraki yana cewa firaministan kasar iraki mustapha alkazimi ya zama wajibi gare shi ya kammala dukkanin bayanan da aka bayar na kwamitin bincike kuma abu mahdi almuhandas a birnin bagdaza da kuma a cewar sa duk wani jinkiri akan hakan dangane da wani lamari zai haifar da matsaloli kuma abin mamaki ne matukar a haka su miƙa sakamakon binciken ya da cewa majalisar dokoki za ta ci gaba da yin tsayin daka akan matsayinta na kin amincewa da duk wani aiki da amurka za ta aiwatar na soji a cikin ƙasar iraki domin kowa ƙasar iraki ƙasa ce mai 'yancin siyasa ya kuma jaddada cewa a halin yanzu haka majalisar dokokin ta riga ta shirya tsaf domin yin bahasi akan sakamakon binciken da za a gabatar mata akan wannan batu ta jama'a masu hari kada a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio vh a birnin tehran a taron najeriya akalla mutane goma sha shida ne ciki har da mambobin jami'an tsaro suka rasa rayukan so sakamakon wasu hare-hare da ake zata mayakan kungiyar isop ne suka damar da su a cikin jihar borno har kuma an tattaro su bayanai da suke cewa mayakan na isop sun harbe masu sana'ar jari bola su goma sha uku a ƙauyen goni kurmi wanda yake karamar hukumar bama a cikin jihar ta borno a ranar jiya asabar majiyoyin jami'an tsaro sun shaida cewa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu hada wani babban jami'i na soji wanda yana daga cikin hare-haren da mayakan kungiyar isop din suka kaddamar mafi muni a baya-bayan nan banda jami'an sojan najeriya suka sanar da cewa sun samu nasara a cikin farmaki da suke kaiwa a kan sansanonin mayakan 'yan ta'addan a sassa daban-daban da suke cikin jihar borno da kuma yankuna na cikin jihar yobe yanzu haka dai jami'an sojan najeriya din suna ci gaba da ƙara nausawa a cikin wasu yankuna domin zakulo 'yan ta'addan na isop da kuma sauran mayakan kungiyar boko haram waɗanda ba su miƙa kai ba a cewar rundunar sojan najeriya ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa ƙasarsa za ta mayar da martani gwargudan irin matakin da amurka ta ɗauka a kan yarjejeniyar nukiliya a tsakanin iran ɗin da manyan ƙasashen duniya amir abdullahian ya bayyana haka ne a zantawar da ya yi da babban jami'i mai kula da harkokin siyasa wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell inda amir abdullahian ɗin ya yi kakkausar suka dangane da irin matakin da amurka take ɗauka wanda ya kawo cikas ga wannan tattaunawa sannan kuma amir abdullahian ya soki kasashen yammacin turai musamman ma na kungiyar tarayyar turai waɗanda suke cikin wannan tattaunawa inda bai cewa sun nuna gazawa matuka a gaban amurka ta yadda amurka take wasan kura da su a wannan tattaunawa ba tare da sun iya taɓa hukumi ba ko kuma sun tabbatar da cewa su masu 'yancin siyasa ne a gaban amurka amir hussein yan ya jaddada cewa ƙasar iran ba za ta taɓa zama 'yar kore ga wata ƙasa ta duniya ba za ta ɗauki dukkanin matakan da ta ga sun dace ne daidai da siyasar ta da kuma abin da yake maslaha ga al'ummarta to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. to banda aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauran sheshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mukoma noma mukoma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau muna ɗauke da labaru da suka shafi yadda ake samun karuwar bankunan abinci a cikin ƙasashen turai da ke baiwa mutane taimakon abinci kyauta saboda ba su da karfin da za su iya saya dalilin hauhawar farashin kayayyakin masarufi. wanda ya samo tushe daga yakin da ake yi tsakanin rasha da ukraine to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana da akwai wani zance da yake cewa babu wani abu wanda siyasa za ta shige shi sai ta ɓata shi za kuwa iya ganin ma'anar wannan maganar idan aka yi la'akari da abin da yake faruwa a cikin nahiyar turai na hauhawar farashin kayan abinci domin kuwa matakan siyasa da kasashen na turai suka ɗauka ne akan wato yakin ƙasar ta ukraine inda suka yi wa wannan kasar ingiza mai kan turuwa ta tsokanin rasha shine ya jawo halin da ake ciki yanzu sakamakon wannan tsokanar kuwa shine wa yaƙi yaƙin da sun da sanin cewa yana tattare da matsaloli masu yawan gaske ɗaya daga cikinsu wanda ake ganin sakamakonsa ƙasa a wannan lokaci shine hauhawar farashin makamashi da kuma kayan abinci saboda kasantuwar ƙasar da ake yaƙa da wacce ta shelanta yaƙi a kanta na gaba-gaba a duniya wajen samar da makamashi da muhimman kayayyakin abinci daga cikinsu da akwai alkama da wasu nau'o'in hatsi masara da man girki yaƙin ya dakatar da fitar da waɗannan muhimman kayan abinci daga ƙasar ukraine da rasha ta killace tashoshinta na jiragen ruwa gabanin wannan yaƙi kuwa rahotanni suna tabbatar da cewa a kowace rana ta allah akalla manyan motocin tirela-tirela masu ɗauke da kayan abinci dubu ɗaya ne suke sauke kayayyakinsu a tashoshin ruwa na ƙasar ta ukraine domin a kai su ƙasashen waje na turai asiya da ma afirka saboda wannan dalilin na samun tsaiko da aka yi na jigilar kayayyakin abincin sai sa aka shiga wani yanayi mawuyaci a cikin nahiyar turai ta fuskar abinci hasashen da ake yi a cikin ƙasar Birtaniya yana nuni da cewa a cikin yanayin zafi da za a shiga nan gaba kaɗan hauhawar farashin kayan abinci zai kai kaso goma sha biyar cikin ɗari wanda shi ne mafi muni a cikin shekaru ashirin da ƙasar ta gani wasu mutanen a ƙasar ta birtaniya saboda wannan dalili da ake ciki na matsin lamba sun zaɓi su rika rage ɗaya daga cikin abincin da suke ci a kowace rana saboda ba su da ƙarfin aljihun da za su iya cin abinci yadda suke so a baya ga misali masu cin abinci sau uku sun mayar da shi zuwa biyu masu cin abinci sau hudu kuwa sun koma sau uku yayin da ake samun layi mai tsawo a bankunan abinci da ake da su da ake baiwa mutanen da ba su da karfin aljihu taimakon abinci kyauta a ƙasar jamus kuwa an sami karuwar hawa farashin kayan masarufin ne da kaso 7.9 cikin ɗari. wanda aka bayyana cewa shine mafi kai koli da ya faru a wannan kasar tun da jamus ta gabas ta haɗe da ta yamma kayan masarufi da farashinsu ya yi tashin goron zabe sun kunshi nama hatsi nono da dangoginsa kayan marmari da dukkanin abinci da cimakar da ake yi daga alkama to a cikin nahiyar ta turai dai da akwai ɗaruruwan bankunan abinci da ake tara abinci ta hanyar taimako da ɗaiɗaikun mutane suke bayarwa ko kuma manyan shaguna na sayar da kayan masarufi na zamani hakanan kuma gidajen yin abinci da suka daina zubar da abincin da masu saye suke ragarwa tarihin bankin abinci dai ya samo asali ne daga ƙasar amurka tun a shekara ta 1967 inda aka fara kafa bankin abinci mai suna st mary wanda sannu a hankali ya watsu a cikin ƙasar da dukkanin biranenta sai daga baya ne sosai sannan irin waɗannan bankunan na abinci suka fara shiga cikin ƙasashen turai inda ake taimakawa marasa galihu da abin da za su kai bakin salati amma daga lokacin da farashin ka abinci ya karu saboda matsalolin tattalin arziki adadin mutanen da suke amfana daga abincin sadaka ɗin yana karuwa a yanzu kuwa yakin da ƙasar rasha take da ukraine da kuma ci gaba da aikewa da makamai da amurka da ƙasashen turai suke zuwa ukraine yana ba da labarin cewa yakin zai ci gaba da faruwa kuma zai tsawo kafin a kare shi don haka wannan matsalar da aka fada a kasashen turai na samun layi da sahu mai tsawon gaske nan masu son to a tallafa musu da abinci da daɗe bai zo karshe ba to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙurare ne kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau shirin nama ya gaso muku homon baktiyari ne a cikin wannan waƙa da ya gabatar mana da fatan masu haskanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. زخم خورده بودم وقتی غروب میشد وقتی غروب میشد هوای دلگیر وقتی غروب میشد گویی به جای خورشید من زخم خورده بودم وقتی غروب میشد sure. زنده بودم اما انگار مرده بودم از بس که روزها را باشم شمرده بودم یک دور و تنها تنها به جرم که او سر سپرده میخواست من دل سپرده gaishe ka Human Bacterian a cikin wannan waka da ka tsara ma da fatan masu son amfana kuma sun ji daɗin ta. Kuma a nan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar. to dole zamu karkare sai Allah mu can an jima da maza a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya